ai n'a gaya maka ni kai na san filin nan zai daraja ai ai alaji gaskiya filin nan yayi daraja fa dan abin da muka sa a kasuwa sai yayi daraja shi yasa na gaya ma filin nan na san ya daraja ko da baka gaya mun ba alquran dole ma ya daraja alajin Allah alajin Fulani dan ruwa nake so a taimaka mun dan kama ruwa to Fulani ga ruwan da yana amma dai ruwan ba shi da yawa sosai saboda ka san lokacin ya gabato eh. yabba ya ai ba matsala ya wuya sallar yanzu eh, nan kake ya tsaye fa kai ya tsugu na ga kaman ah, kai kai kai kaga dan jeji kaga Fulani wai gidana zai shiga ya je ga iyali na kenan ai ba zai gani ah, iyali na ke son ya je gani dan kwalu ba duk sanda muka sa kayan mu a kasuwa ba na jin su yawwa alaji wallahi ke na ji aladu Allah na gida halin kuke halin nan da ne alajin Allah ina yi ke na ji ciki na yayi Fulani ya na kamar baka ta ubutan ba ko dai ba yakin bane ya wuge ai da naji ka ce babu ruwan a ciki eh. kawai da naje shi yana wulwula shi na ya shi a ciki ya alayin Allah ta wulwula shi ya wuge ai da na kai kai abin da yace ba ko dauru ne kai sarkin sarki ne barin ta ta kwana a ciki yau sai ka ci ubanka kai me gadi ya wuge ai hakuri ya gadi wulwula shi ne a ya wuge ubansa ba gabu shi